suka yi rayuwarsu wadda ma su ya a nan suke mu al'ummar jikokinmu al'ummarmu saboda haka dole ne mu tsaya ni abin da ya gabata domin mu gyara jihar wannan abubuwa da muke yi yana da nasaba da irin haɗin kai da ƙauna da al'ummar jihar kano su ma suka nuna mana baya wanda kuma muka yi wa alkawari in Allah ya ba mu iko za mu musu abin da ya kamata ko mutum ya so ko bai so ba zai kuma yi wa al'umma jihar Kano kuma al'umma sun gamsu babu abin da zai dame mu ko mu sa da zaune a cikin abubuwa da yawa da muka yi mun faɗa akan harkar ilimi ba sai mun nanata ba mun faɗa kan harkar kiwon lafiya mun faɗa kan noma mun faɗa kan wannan inganta rayuwar al'umma mun yi magana a kan ma'aikatan gwamnati mun yi magana akan yan fashi duk waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda ya kamata a ce gwamnati ta ɗau nauyi domin haƙƙi ne na mutane musamman yan mutum ya je ya shekara da shekaru sa yana tsinke yana cikin yana gudu yana komi ya bauta wa al'umma ya bauta wa gwamnati har sa ya ƙare ya yi ritaya ya zo haƙƙin da za a bashi a hana shi in ma za a bashi a rage wani abu daga ciki ka yi shekara da shekaru babu biya wasu da yawa sun mutu akwai mutane biyu da muka san sun mutu tun kafin mu zo suna neman fensho gratuity nasu su yi wa 'ya'yansu aure ɗaya daga cikinsu shekararsa uku yana neman gratuity shekara uku yana so ya aure da yansa haka ya mutu ba gratuity bai ga auren yansa ba irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa saboda haka zuwa mu muka yi alkawari duk abin da ya kamata mu yi mu taimaki 'yan fensho gane shi alhamdulillah a yadda nake tsaye a wannan guri ina mai alfaharin gaya wa 'yan fensho cewa mun zauna mun yi nazari mun toshe hanyoyin satar kuɗi mun toshe hanyoyin cin hanci da rasha mun samu kuɗaɗe wanda za mu biya 'yan fensho dubu biyar wanda yake a yanzu ya kai naira biliyan shida a hannun kuma in allah ya yarda wannan sati da za mu shigo za mu yi gangamin taro mu tara waɗannan ya feshe su dubu biyar mu biya su haƙƙin su in allah ya yarda za mu ci gaba da yi har sai mun tabbatar da cewa 'yan fenshin sun samu haƙƙin su yadda ya kamata wannan jihar ta aka ku da kuke ma'aikata na gwamnati kamar yadda aka yi ta bayani muna nan muna ƙoƙari mu tabbatar da cewa mun inganta rayuwarku ta hanyoyi daban-daban har da hanyar wannan taro da yau aka fara shi wanda yake na samu labari an ce fiye da shekaru talatin ba a taɓa yin wannan ba na haka mun tabbatar da cewa albashinku da ake biya mun ba da umarni tun ranar da muke shiga gwamnati